Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci goma sha shida, ishirin da biyar da talatin da ɗaya. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM nomad da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. A ƙasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alfa Radio Kumasi sannan za a iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a ko da yaushe kan voahouse.com ko sashen hausa.com. saurare assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci yau ranar laraba 26 ga watan yuni na shekarar 2019 Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanan labarai. To tsohon lauya na musamman da ya bincike kan katsalandan din da Rasha ta yi a zaben Amurka na 2016 Robert Mala zai bayyana gaban wasu kwamitocin Majalisar Wakilan Amurka yayin da manyan jami'an gwamnatin Amurka da na Iran ke ci gaba da yawa juna barazana duk da cewa bangarorin biyu sun ce ba su da niyyar yakar juna sannan za ku ji cewa an tsinci gawarwakin wani mutum da yasa yayin da suke kokarin yin hijira zuwa amurka a matsayin bakin haure A cikin shirin namu na yanzu za ku je da masu fashin baki a Najeriya ke ci gaba da tofa albarkacin bakinsu a kan shirin da gwamnatin tarayyar ƙasar ke yi na haramta almajiranci. Bayan haka za ku ji cewa Majalisar Dokokin Jamhuriyar Nijar ta amince da wata doka da za ta tuhumi duk waɗanda suka aikata laifin ta'addanci ko cin zarafi ta yanar gizo. Kamar kowace ranar Laraba, yau ma muna nan tafa da shirin himma wanda Abdulaziz Adali Ture shirya zai kuma gabatar, amma duk sai bayan labaran duniya. To jama'a assalamu alaikum. Tsohon lauya na musamman da ya bincike kan katsalandan ɗin da Rasha ta yi a zaben Amurka na 2016 Robert Mala. ya amince zai bayyana a gaban kwamitin da ke kula da fannin shari'a da kuma kwamitin da ke kula da fannin tattara bayanan sirri na majalisar wakilan amurka domin ya ba da bahasi a wata mai zuwa shugabannin kwamitocin biyu gerald nadler da adam schiff sun bayyana hakan a wata wasiƙa a daren jiya talata cewa mala zai bayyana a gaban su a ranar 17 ga watan yuli inda suka kara da cewa kowa ya zaƙu ya saurari bahasin nasa shi dai mola ya kwashe kusan shekara biyu yana bincike kan katsalandar ɗin da rasha ta yi a zaben na 2016 da kuma zargin da ake cewa shugaba trump ya yi yunkurin hana doka ta aikinta ta hanyar hana binciken bayan da ya kammala binciken ne mola ya fitar da wani tacaccen rahoto wanda aka fitar bayanan jama'a a watan afrilu wanda sakamakonsa har ila yau ya nuna cewa kwamitin yakin neman zaben trump bai haɗa kai da rasha ba a lokacin zaben amma kuma rahoton bai fitar da matsaya kan ko shugaba trump ya yi yunkurin hana doka ta aikinta ba manyan jami'an gwamnatin amurka da na iran na ci gaba da yawa juna barazana duk da cewa bangarorin biyu sun yi ayyana cewa ba su da niyyar gwabza faɗa a tsakanin su a yau laraba shugaban addinin iran ayatollah kameni ya kwatanta amurka a matsayin gwamnatin da tafi kowace mugunta da son yaki a duniya kwanaki kaɗan bayan da amurka ta saka takunkumi a kansa shugaban addinin na iran ya ce ana musguna al'ummar ƙasar iran da takunkumi amma duk da haka ba a kassara su kuma sun ci gaba da zama masu ƙarfin zuciya ya kuma kwatanta amurka a matsayin ƙasa da ke yaudarar sauran ƙasashen duniya idan ana magana akan hawa teburin tattaunawa gabanin kalaman na kameni shi ma shugaba trump ya shiga shafin sada zumunta inda ya ce idan iran ta kuskura ta kai hari kan wani abu da ya danganci amurka za ta gamu da mummunan fushinta. an tsinci garowakin wani mutum da yarsa da suka fito daga ƙasar el salvador a ranar litinin bayan da suka yi yunkurin tsallaka rafin da ake kira rio grande river daga mexico zuwa cikin amurka yayin da suke kokarin danganawa da amurka a matsayin bakin haure wata jaridar kasar mexico da ake kira la junada ce ta fara wallafa hoton garowakin wanda ya karaɗe kafafen yada labarai da na sada zumunta lamarin da har ila yau ya kara janyo hankulan jama'a kan irin tsawon lokacin da bakin haure ke kwashewa suna jira kafin a tantance bukatar su ta neman mafaka a kan iyakoki. Julie ita ce 'yar jarida ta ɗauki wannan hoto. Fue algo ta ce wannan lamari ya matuƙar so mana rai saboda irin yanayin da suka mutu mahaifi ya rungume yashi suka mutu a tare bayan da ruwa ya ci karfinsu a cewar jaridar ta la junada da kuma kamfanin dillancin labarai na associated press mahaifin yarinya mai suna oscar alberto martinez ramirez ya harzuka ne saboda tsawon lokacin da ya kwashe yana jiran damar da zai mika takardunsa na neman mafaka a amurka hakan ya sa a daren ranar lahadi ya yanke shawarar tsallaka rafin tare da yarsa watanni sun ce ramirez ya yi nasarar tsallakawa da yar tasa mai watanni 23 zuwa ɗaya gabar ruwan amma bayan da ya koma ya tsallako da matarsa wato mahaifiyar yarinyar sai ta shiga cikin ruwan inda shi kuma yi kokarin ceto ta amma sai igiyar ruwa mai karfi ta tafi da su labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc shugaban amurka donald trump ya ce zai saka wa china karin kudaden haraji idan shi da takwarar aikinsa na china shi jinping suka gaza cimma wata matsaya idan suka haɗu a ƙarshen makon nan a yau laraba shugaba trump ya faɗa a wani shirin talabijin kan harkokin kasuwanci na fox business cewa zai saka kudaden haraji masu kauri a kan ƙasar ta china da ke gabashin nahiyar andy rothman ƙwararre ne a fannin harkokin zuba hannayen jari Well, the meeting is really important because it will signal to us whether Donald Trump is interested in resuming the negotiations with China. Ya ce haɗuwar tana da matuƙar mahimmanci saboda ta ne za mu gane ko shugaba Trump yana da niyyar hawa teburin tattaunawa da China. Inda za a yi neman maslaha kan wannan takaddama ko kuma gaza cimma wata matsaya ya fi mai a da yake na neman a sake a wa'adi na biyu. tun bayan da amurka ta kara da kudaden haraji na farko akan kayayyakin cinin da ake shiga da su kasarta kasashen biyu suka yi ta mai da martani ga junansu ta hanyar kara kudaden haraji na biliyoyin daloli dakarun tsaro na neto a afghanistan sun ce wasu sojojin amurka biyu sun rasa rayukansu yayin wani harin kwanton bauna da aka kai a gabashin kasar inda yanzu haka adadin dakarun amurka da suka mutu a wannan shekara ya kai tara wata sanarwa da gamayyar dakarun ta neto ta fitar a yau laraba ta ce ba za a bayyana sunayen sojojin ba har sai an sanar da iyalansu sannan sanarwar har ila yau ba ta yi cikakken bayani kan yadda ko a ina a kashe sojojin ba a wata takaitacce sanarwa da ta fitar kungiyar taliban ta ɗauki alhakin kai wannan hari inda ta ce mayakanta ne suka kashe sojojin na amurka a jiya talata a lardin da ake kira wardak wanda ke gabashin kasar kakakin kungiyar zabihullah mujahid ya ce harin ya auku ne a gundumar da ake kira sayid dabad labaran duniya kuka saurara daga sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc makon da ya gabata ne rahotanni a Najeriya suka bayyana cewa gwamnatin kasar na shirin haramta albajiranci a wannan kasa abinda ya janyo suka daga wasu 'yan kasar wasu kuma suka ce gwamma haka. Akan wannan batun na tuntuɓi Malam Kabiru ɗan Ladi Lawanti na Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria ga abin da ya ce. Wato abu ne mai kyau sosai a haramta albajiranci gaba ɗaya a kasan saboda akwai dalilai. Na farko shi wannan almajiranci da muke ganin sa a yau hmm. eh, wato ya bar ainihin asalin da aka kafa shi a lokacin da ake eh, daga ainihin jihadin Usman Alfadiya da abin da biya bayan sa waɗannan makarantu na almajirai da sauransu kamar suna da ainihin tallafi daga gwamnatoci amma tun bayan mulkin mallaka tallafin da ba su ke samu daga ainihin gwamnatoci kamar zakka da sadaka da sauransu hmm. ya fara fita tun ana samun malamai da suke ɗaukar nauyin ɗalibai ɗin wato ba wai kuma ɗaukar nauyin ɗalibai kawai ba malamai da za su iya kontrolin ɗaliban da suke ƙarƙashin su da kuma taimakon iyayen su suna bada da wani abu har ya da yanzu almajirancin amma da shi wani hanya ne na fita daga ainihin tsawoniya da Allah ya tsorawa iyaye wato mutum kawai daga ya yi ya ga ba yadda zai da shi kawai sai ya face su ya in yana zariya ne tuwa sakkwato yana sakkwato ne tuwa su ne digiri a wasu kura na suka kuma a su waɗannan yaran su ne waɗanda za su gani suna kai waɗanda a suna suna barace barace babu wata ƙasa da za su ci gaba da irin waɗannan yara da muke gani suna yawo a cikin mu a duniyar nan gaba ɗaya saboda haka ni ina gani a nawa a matakin da gwamnati ta dauka na ainihin wato haramta giranci gaba ɗayansa mm. a wato mataki ne mai kyau ba wai kuma gwamnatin tarayya ba kin san matsalar najeriya shi akwai matakai na gwamnati har guda uku Haka. Duk waɗannan matakai guda uku ne ya kamata a ce kowace jiha musamman ma a arewacin Najeriya. Ta ɗauki wannan mataki na haramta almajiranci sannan kuma na tilasta kiyaye su ɗauki nauyin karatun 'ya'yansu. To malam wasu malaman makaranta allo suna gani kamar ai haramta almajiranci ba shi bane ba mafita kamata ya yi a ce an zauna da su an ji matsalolin almajiran ko kuma kalubalen da ke tattare da almajiranci a najeriya ba wai gwamnati ta kokarin yanke wannan hukuncin ba ya kake gani maryam a kowane anguwa a kowace anguwa da muke da ita a najeriya na kowane gari da muke da shi akwai malamai wanda yake malamai ne mahabbata qur'ani kowace kowace anguwa za ta iya ko kuma ce gidaje goma ko ashirin mm. za su iya samun malami wanda za su ajiye shi yara suna zuwa daga gida suna karatu su koma gidajensu eh, ba anguwan da za su je yanzu a najeriya nan da za ce babu ma sun ko kuma babu wanda zai iya karantar da qur'ani daga ƙauyuka har birane saboda haka ai mu ma yawanci mun halarci waɗannan makarantu na allah ɗin abin da muke muna da allunan mu da fati za mu tashi mu je makaranta na islamiyya zuwa karfe sha ɗaya an sallame su dawo gida ku ce iyayen ku wasu aikace aikace sannan bayan sallan azhar kuma ku sake shiri ku sake dawa wannan makaranta ɗin saboda haka ban ga abin da zai hana a ɗauki wannan mataki din ba na kowanne mutum in zai tura yaron sa makaranta ya tura shi malami ne kusa da anguwansu magana cewa sai an tsaya an jira an duba ainihin matsalolin da ke tattare da almajiranci kafin a a sake shi hmm. wato maganganu ne irin na mutanen da suke so a ci da irin wannan ayyuka na bauta don wannan almajiranci da muke ganin sa a yanzu bai da bambanci da ainihin ayyuka na bauta kuɗin da ake biyan ba wai kuɗi bane abinci kawai za a ba ta gidaje su rinka musu aiki kusan kowane lokaci shine masu wanki wanki masu ibarwa da sauransu abinda kawai suke da shi shine a ba su abincin da za su fito da safe ko da rana ko kuma da dare hmm. saboda haka dole ne kawai a ɗauki mataki wato abu ne wanda yake ba mai ce bane wa ƙasa ba zai kai kasa ci gaba ba sannan kuma waɗannan yaran da ake maganin cewa suna karatun Qur'ani ma je ki kare yaran da suke yawo suna wasan gari ruwan bara din nan ki tambaye su a ina shi ne suka haddace babu wanda zai ga da irin ilimin da ya haddace wasu su ko sallah ba su iya ba ba ka ina amfani abin da zai yi fata rayuwar yara na shekara goma sha takwas To malam wasu kuma suna ikirarin cewa idan har aka dakatar da almajiranci a Najeriya akwai waɗanda suke ɗaukar riga almajiran su hau kan titi suna bara. Su kuma wani mataki ya kamata a ɗauka a kansu domin su ba almajiran bane ba amma kuma suna bara. wato akwai abubuwan da su ita gwamnatin kanta ba ta son ta ɗauki nauyi ne ai akwai abubuwan da aka bar shi wato kamar informal ne hmm. an bar abubuwa kara zube saboda sun kansu suna tsoron cewa sun sun ce za su yi abin da ya kamata da za su yi ɗaukar nauyi a kamar ilimantar da yara ɗin ba akwai shaidu da suka nuna cewa makarantu na gwamnatin kansu waɗanda gwamnati ita ci ta gina su saboda ainihin ilimantar da mutane ba sa ba sa ɗaukar nauyin su abun takaici shi ne duk makarantun da yake karkashin gwamnati mm. ban cire musu ko ɗaya da duk da suka je in suka je suka duba ainihin makarantu na gwamnati za ga sa gidan sun rushe kwanon ya tayi filin ya sauka sannan babu wasu malamai na gari da suke koyar da yaran nan wannan yana da cikin abubuwan da yake kamar irin abin da hausawa suke cewa in mutum ya ce zai baka riga ka duba ta jiki sa hmm. in gwamnati ya ce za ta ɗauki matakin haramta almajiranci ina kuma mutanen da ma ka ɗauki nauyin su ta sa su a makarantu ta ce su waɗannan suna da rashin kulawa ta ne ba su da abubuwan da za su zauna su karatu ba su da malamin da za su koyar da su ba su da bakinan karatu ba su da ainihin ko da wurin da za a yi na masu da ake magana inda su cewa saboda aka dole ita a bangaren su kuma ganin ta ne cewa da gaske take yi Malam Kabiru ɗan ladin lawanta kenan a hirar da na yi da shi. To yanzu kuma za mu leƙa jamhuriyar Nijar inda majalisar dokokin ƙasar ta yi na'am da wani ƙudurin doka da gwamnatin ƙasar ta gabatar wanda a ƙarƙashinsa daga yanzu za a fara gurfanar da dukkan waɗanda aka kama da laifin amfani da yanar gizo don cin zarafi ko damfara ko aikata wasu abubuwa masu nasaba da ta'addanci domin fuskantar hukunci. Wakilin murya Amurka Sulaiman Muna Barma ya tuntuɓi ɗan majalisa Murtala Alhaji Mamadu don jin ƙarin bayani akan dalilin ɗaukar wannan mataki. ga abin da ya ce. wannan dokar da aka sawo ta don a tsara inda za a dinga shiga cikin yanar gizo-gizo irin bayanin da ya kamata a hudi wanda zai gyara al'umma wanda zai gyara kasa tunda mun ga mutane suna haihuwa da abubuwa da yawa da bai kawo kwanciyar hankali ko kuma abubuwa da yawa da yake kawo aikin batsa da yake bata yara ko kuma abubuwa da yawa da yake kowa yara ta'addanci kenan wani abubuwan ko da yake bata mutane suna amma mu gani in ana yi ana yi babu wata doka to kenan duka yi magani kasashen duniya sun kawo wannan dokar mu ma dole Nijar mu kawo dokar don mu gyara wannan abin tunda abin ya yi kamari a Nijar yau ko ina ya gizo gizo ko ina ana aiki da wazam kenan wannan dokar ita ce muka shigo da ita yau yau mu majalisa mu ta hannu kuma za a aiki da ita insha Allah mm. kenan daga yau duk wanda ya kawo aikin batsa ko aikin ta'adda ko wani aiki da zai bata mutane suna ya san akwai hukunci da zai buge su a cikin wannan dokar. waɗanne irin hukunce hukunce ne ita wannan sabuwar doka ta yi tanadi. Eh, kamar ka ɗauki ƙuduri na 31 a ciki Eh, in mutum ya yi laihi za a duba a ga laihin da kai he eh, alal misali she mutum ya je tura yara yan makaranta ana aikin batsa eh, da ya bata su to he a duba a gani a daidai laihin da ya yi za a mun hukunci na kaso daga wata shida zuwa shekara uku daga in kuma kuɗi ne daga miliyan ɗaya zuwa miliyan goma za a mai wani hakunci na tara kenan kaga in kuma aiki ne kai na ta'adda ko kuma wanda za ka kawo ka kawo bayani wanda zai kawo rikici cikin ƙasa don ka tada zama tsaye to wannan ma duka za a duba a gani a cikin wannan in kuku za in kaso za kai daga wata shida zuwa shekara uku alaihin da kai ko kuma an tara za a ma daga miliyan ɗaya zuwa miliyan goma duka za a gani to idan ka gani daga yau an san in kai laihin wannan za a kai gaban koti ta ma shari'a kuma a yanke mahukumci shari'a watakila wasu za su ce wannan doka tana cin karo da 'yancin faɗin albarkacin baki a'a sai dai mutane ba san ba inda duniya take tahiya ko kuma inda tsarin jamhuriya ke tahiya saboda ana so a cikin ƙasa duk kowa ya samu yancin bakin shi amma yancin baki bai ci baka hudu abin da kake so ko kuma ka zo ka kawo eh, bayani wanda zai ta tada zaman tsaye ya kawo rikicin kasa ko kuma kawo bayani wanda zai bata mutane suna bisa ka kan karya ko kuma kawo bayani wanda zai bata yara akida kenan wannan duka wannan kowa ya san wannan abu ana kare shi kenan dole doka kamar da ake ga cikin radio da cikin talabijin an sa dokoki da aka tsara magana da ku kanku 'yan jarida da kuke tsarin maganganun kanku kenan dole wannan shahara na whatsapp da na yanar gizo-gizo shi bai doka da muka samu tanu shugaban kasa sa hannu za a wallafa ta duk wanda yake da kishin kanshi da kishin iyalin da kishin kasa irin wannan aikin na batsa ko na tada zaman tsaye ko na bata mutum suna bai kamata ma ka shige shi da sulamun mana barma da wannan hirar. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Himma ba ta garago. Jama'a assalamu alaikum barkanmu da warhaka da ma saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na himma ba ta garago. Shirin da ya saba tattaunawa da wasu 'yan wata ƙasa da suka bar ƙasar su zuwa wata ƙasa domin neman sauyin rayuwa. To a yau muna da babban bako bar mu bar bakon namu ya gabatar da kansa. Hmm, sunana Bilal Ado daga Nigeria jihar Kano. To Malam Bilal eh, yau ka kama ni ziyara nan sashen wasu murya Amurka zan iya cewa miye dalilin wannan ziyara taka a nan Amurka. Mun zo hutu ne, so babanmu yana so ya kawo ziyara sai ya taho tare da mu. To yayi kyau. Yanzu bari mu koma gare ka Bilal. To Bilal wani ne Bilal? Bilal Ado shi software engineering student ne a istanbul turkey Uh, ya kusa ya yi completing in first degree in shi a software engineering and yana jira ya tafi next level na karatun shi very soon ok to bilal bar mu koma uh, najeriya da a najeriya da kace kaito da kano daga kano ina kai high school ina kai elementary ok a kano aka haife ni amma na girma a port harcourt a kudin nigeria mm-hmm. so a nan na girma a nan na yi nursery school ina a nan na yi primary school ina gaba daya sai bayan da na gama a nan sai na je niger state new horizons college na yi 6 years na secondary school a nan da na yi graduating a nan sannan sai na tafi istanbul for university ok to kace yi elementary in naka school kuma da eh, high school a uh, port harcourt ko yes to kai asalin ka mutumin kano ne mm. to ya za ka me bambancin tsakanin waɗanda suka karatu a arewa da suka karatu a kudu musamman zan cewa a port harcourt bambancin mutanen da suka karatu a kudu da mutanen da suka karatu a arewa babban bambancin su shine wayanda suka karatu a kudu sun fi wayanda suka karatu a arewa iya turanci za ka ga yawancin waɗanda suka yi karatu a cikin arewa an ba an kai su irin babban makaranta sosai ba suna samun matsalan amfani da turanci sosai mm-hmm. so shi ne biggest wannan amma kuma mutanen da suke so a karatun addini ba bambanci sosai saboda zaka iya samun makaranta wanda shi kawai da makarantar musulmai ne irin wanda na yi mhm. so idan aka zo karatun addini ba za ka samu bambanci sosai ba tsakanin wanda suka karatu a kudu da wanda suka karatu a arewa kenan kana ce kuma akwai masu tsoro cewa in sun tura diyansu mutanen arewa su tura diyansu kudu za su dawo da wasu al'adu wanda ba nasu ba eh in ba wannan ni tsoron ba matsalan da za a samu shine mutum ba zai samu um, wadataccen karatun ilimi ba mhm. amma tun da su a can yawanci yarbawa ne suke gina makarantun addini so za a same su da yawa a kudu well established mm -hmm. so anan za ka samu karatun addini sosai tare da karatun boko mm, to akwai yan arewa da dama wanda ke can a uh, wannan makarantun eh, akwai su sosai mm -hmm. saboda yawanci yan arewa irin makarantun suke tura yaran su Mm -hmm. especially saboda karatun addini tunda karatun bokon ba wani abu mai wuya ba ne ba a neme shi a can kudin mhm. yana nan ko ina mhm. so su kuma suna neman makaranta da take hada guda biyun a waje daya mm. so shi sa idan ka ji irin makarantar nan zaka ga yan arewa wanda suke zama a kudu sun fi yawa a makarantar kenan boarding school ne nan suke kwana suke cin abinci da komi da komi ko ko eh, ni makarantar da na yi lokacin da na yi makaranta a wajen ba boarding ba ce ba dai ce lokacin mhm. sai amma yanzu na makaranta da kanina na yake yi kenan mhm. a nan yake secondary school ɗin shi suna da boarding kuma shi yake yi ikon Allah to daga nan kuma yanzu sai da kai high school samu high school uh, diploma da mi baka tsaya ba nan kai yi karatu a Najeriya kacce kai zaka je turai mhm. saboda uh, opportunities sun fi yawa a turai kuma wani abu da na gane bayan na tafi turai shine idan ka je zaka samu mutane daga ko'ina a duniya kuma abin mm-hmm. gaskiya yana taimakon ya buɗe kan mutum mm-hmm. akan abubuwan da suke faruwa a duniya mm-hmm. saboda idan ka ga mutum ya zo daga wani ƙasa daga ni personal experience ina da na je ka san za ka bar ƙasanka da wani irin tunani haka wanda gaba ɗaya ka rufe da irin al'adun ƙasanku ko yadda ku kuke abubuwa sai kuma sai ka je idan ka ga yadda wa'yansu mutane suke wani irin abu idan kai ba irin idan kai irin mai magana ne kai mm. ba abin da ka sani sai abin da ka koya a gida za ka samu matsala mm. saboda karatu a turai yana nuna ma mutane daban-daban suke mm. bayan da za a ce gaba mu ga wayannan suna nan ƙasan ga wayannan suna can ƙasan kuma su zo su haɗu kuma rayuwarsu iri ɗaya ne so ni abin da na fi so a kan karatu a waje shine zai koya ma yadda za ka iya zaman lafiya da mutane da suke da bambanci da kai sosai mm-hmm. zai taimake ka ya nuna ma bambanci ba shi ne bambancin tsakanin mutane ba wani matsala ba ne ba za a iya zama tare ba tare da an samu wani matsala ba mm-hmm. bilal ado kenan ɗalibi ɗan asirin ƙasar najeriya da ke karatu a jami'a a ƙasar turkiya mun gode da ba mu damar tattaunawa tare da kai a cikin wannan shirin namu na himma batar gargu wanda ni abdulaziz adili toro ke hadawa da kuma gabatarwa daga nan birnin washington dc ni abdulaziz adili toro ke cewa sai wani sati cikin ikon allah da busa shi ta eh. kuma da la a gaida Abdulaziz Adili Turo yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko ya fito ne daga Ibrahim Musa Wada ya ce Assalamu alaikum VOA Hausa. Tabbas ci gaba da samun dawamamman zaman lafiya a sassan jihar tamu ta Filato hakan abu ne mai kyau da fatan allah ya ƙara mana zaman lafiya a ƙasarmu ta najeriya amin daga nan sai sako daga alhaji abbas baffa ciledi ya ce hakika wannan rana da majalisar ɗinkin duniya ta ware ranar 26 ga watan yuni ta kowace shekara ranar yaƙi da shan miyagun ƙwayoyi da fataucinsu hakan ya yi daidai da fatan hukumar ta'ammali za ta yi yaƙi da kawo ƙarshen ta'ammali da miyagun ƙwayoyi a ƙasar najeriya da duniya baki ɗaya sai kuma saƙon da ya fito daga mansur almugumel ya ce fatan alkhairi gare ku muryar amurka yau ce ranar yaƙi da fataucin miyagun ƙwayoyi tabbas wannan abu yana ƙara ta'azzara musamman a ƙasashen mu da fatan hukumomi za su miƙe wajen magance matsalar domin samun al'umma ta gari. saƙonmu na gaba daga Mahmud Salihu Kaura na Moda ya ce, Matsalar tsaro da fara tsallakawar zuwa makwabciyar jiharmu ta Sokoto wani abin damuwa ne matuƙa. Muna kira ga hukumomin jihar da kuma na tarayya da su ɗauki matakan da suka kamata wajen ganin matsalar bata kasance kamar a jihar Zamfara ba. sai kuma saƙonmu na ƙarshe wanda ya fito daga haruna muhammad katsina ya ce yaɗuwar 'yan ta'adda a sassan duniya da hallaka jama'a hakan abin damuwa ne kuma ƙalubalen ƙasashen ne da fatan ƙasashen za su haɗa kai domin kawo ƙarshen haka da samun nasara to jama'a ku ci gaba da aiko mana saƙonninku da ra'ayoyinku muna godiya a huta lafiya madalla yanzu kuma mun zo ga takaitattun labaran duniya. tsohon lauya na musamman da ya bincike kan katsalandan din da rasha ta yi a zaben amurka na 2016 robert mala ya amince zai bayyana a gaban kwamitin da ke kula da fannin shari'a da kuma kwamitin da ke kula da fannin tattara bayanan sirri na majalisar wakilan amurka domin ya ba da bahasi a wata mai zuwa shugabannin kwamitocin biyu jaral nadler da adam shif sun bayyana a hakan a wata wasiƙa a daren jiya talata cewa mawala zai bayyana a gaban su a ranar 17 ga watan yuli inda suka kara da cewa kowa ya zuku ya saurari wannan bahasi nashi shi dai mawala ya kwashe kusan shekara biyu yana bincike kan katsalandar da rasha ta yi a zaben na 2016 da kuma zargin da ake cewa shugaba trump ya yi yunkurin hana doka ta aikinta ta hanyar hana binciken bayan da ya kammala binciken ne ya fitar da wani tattaccen wato cacaccen rahoto wanda aka fitar bayyana jama'a a watan afrilu wanda kuma sakamakonsa ya nuna cewa kwamitin yakin neman zaben trump bai haɗa kai da rasha ba a lokacin zaben amma kuma rahoton bai fitar da matsaya kan ko shugaba trump ya yunkurin hana doka ta aikinta ba manyan jami'an gwamnatin amurka da na iran na ci gaba da yi wa juna barazana duk da cewa bangarorin biyu sun ayyana cewa ba su da niyyar gwabza faɗa a tsakaninsu a yau laraba shugaban addinin iran ayatollah kamini ya kwatanta amurka a matsayin gwamnatin da tafi kowace mugunta da son yaƙi a duniya kwanaki kaɗan bayan da amurka ta saka takunkumi a kansa shugaban addinin na iran ya ce ana musgunawa al'ummar ƙasar iran da takunkumi amma duk da haka ba a kasa rasu ba kuma sun ci gaba da zama masu ƙarfin zuciya ya kuma kwatanta amurka a matsayin ƙasa da ke yaudarar sauran ƙasashen duniya idan ana magana akan hawa teburin tattaunawa gabanin kalaman na kameni shi ma shugaba trump ya shiga shafin sada zumunta inda ya ce idan iran ta kuskura ta kai hari kan wani abu da ya shafi amurka za ta ɗanɗana kudata. To masu sauraro a nan za mu dasa aya sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu dauke da wani sabon shirin inda za mu so mu ji ra'ayoyinku game da batun yaƙi da shan miyagun ƙwayoyi da ake yi. Yanzu a madadin Muhammad Lalo da ya taya na gabatar da shirin da Miss Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni da injiniya mu Mr. Nick ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.